أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرعه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنون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 يبكون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الله أكبر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘Yan uwa musulmi da muka taru a wannan makaranta mai albarka tun daga babban malamanmu malama kuma hajiya amina ba bai sai an ce a galari a ko hmm. <laughs> sannan da babban alaramman mu na ƙasa alaramman manya alaramma mai za mai lokaci yanzu Allah ya saka da alkhairi da sauran iyaye da muka saba su a nan da yan uwa da kannai da kowa ina muna sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa mun samu goron gayyata jiya daga ita malama cewa tana gayyatar mu yau mutuwa an yi sauka alkur'ani ma mu samu wannan albarka ta saukar qur'ani da aka yi babu shakka wannan tsarin yayi kyau yanzu lokaci lokaci ana saukar qur'ani a zamna ai addu'o'i ga Allah matsaloli da damuwoyi da abubuwan da ke damun mutane sai a roki Allah babu shakka wannan yayi saboda Allah bai da littafin da yake ganin daraja ta kamar alqur'ani shi yasa Allah madaukakin sarki yana son ya darajanta masu qur'ani sai ya ce duk wanda na ba qur'ani na na mutunta shi Allah ya ta summa awrasna alkitaba alladhi nasfayna summa awrasna alkitaba alladhi nasfayna min ibadina Allah madaukakin sarki summa awrasna alkitaba sannan muka gaza littafin alqur'ani alladhi nasfayna wa'anda muka muka zaba min ibadina daga cikin bayan Allah ya ce duk wanda haka na ba shi qur'ani na zabe shi Allah in ya zabe ka yana son ka kenan domin akwai wasu mutane da yawa ba su sauke ƙwar'ani ba wasu rayuwar hasu bai taɓa sauka ƙwar'ani ba ko so guda wani ya kai shekara cikin ko ka bashi ƙwar'ani bai iya gane ina a sama ina ƙasa sannan wani shi kuma Allah ya bashi ƙwar'ani amma kuma ba abin da yake da shi illa tsibbaci da bala'o'i daban-daban to shi yasa kuna gani littafin ƙwar'ani duk wanda ya riƙe shi wallahi ya dace in dai ne riƙon ƙwarai ya dace ba zai halaka ba kuma akwai wani malami da ya ce duk mai karatun ƙur'ani bukatoci ne manya waɗanda bai koro ki Allah ba Allah ya biya mai su duk mutum ya rike ƙur'ani shi sa idan kuka ba za ku ga duk alarmun na argungu babu wanda a walakanta cikin ku fara tun daga alarmu Amiru zuwa ga alarmu Idrisu zuwa ga ma abubakar abubakar abu abu zuwa ga su alaran mustapha shu'aibu ga sunan Allah ya yi musu haske cikin mutane to haka duk wanda ya rike qur'ani wallahi ba zai walakanta ba ba a ganin baki ne ba a ganin kaskanci ne wallahi ko talauci ko ba zai yi ba sai da suwar musu ba labari saboda qur'ani yana da wata al'ada duk wanda ya rike shi Allah ba zai bari walakanta ba to saboda ku ci gaba lokaci lokaci kuna saka qur'ani ku taru ku yi addu'a kuma in za ku addu'a ku yi addu'o'i guda uku addu'a ta farko ku roƙa ma kanku tukun ta biyu ku roƙa ma magabatanku sannan ta uku ku roƙa ma ɗiyanku da aga hannunku sannan ku sa da ƙasarku gaba ɗai ko ba gaskiya ba saboda bi saboda lokacin da mutum ya yi addu'a ya sauke ƙwar'ani ya gama to lokacin yanzu ya samu dama Allah zai saurare shi ga bukatocin shi akwai saharin manzo da ce ma Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda amin Anas dan Malik in yayi karatu zai sauka sai ya ta tsakanin diya da jikoki kusan ɗari. diyan su ne suke da jikoki sun kai 100 da wani abu sai zuwa ya tara su gida ne a taro a taro a taro a taro sai ya a sauka gaba ga sai ce ai addu'a yana addu'a suna cewa amin yana addu'a suna cewa amin yana addu'a suna cewa amin Anas dan Malik kenan sannan bayan haka nan ko da zo ni bawan Allah yana ga mai ce wallahi wani ka gane ni na zamna da wata mata ana zargin mai yata mai ta take an to an faɗa min kuma na sani ko mai ɗaki na tana faɗa min amma wallahi wani duk lokacin ni kafin kwai in zan sauka da mata ta da na sai na tara su guda sai in ce ke karanta kaza in yi kai sura amma ko sura sabbi a sauka sai ce ke karanta su kaza zuwa kaza cikin biya ne ce ke karanta su kaza zuwa sai a isuwa shi ya ɗauka sai su ida sauka sai su kama addu'o'i yana addu'a suna cewa amin yana addu'a suna cewa amin to saboda ka shi yasa kuna ganin duk wata bukata a duniya in dai ba a sa qur'ani gaba ba to da wahala ta biya amma da an sa qur'ani cikin sauki Allah zai biya wannan bukata saboda ka shawara da ka ba ku shine ku rike qur'ani ku ci gaba ku rike qur'ani ko ko abu ya sha maka kai ko ciwo ya buwaya wallahi ƙur'ani na magani ɗauko shi a karanta da imani da gaske cewa ana samun biyan bukata kuma wallahi ana samu akwai wani bawan Allah ya yi tafiya cikin daji shi ɗan kasuwa ne ya yi kasuwanci ya dawo sai dare ya mai cikin daji sai ya ya kamata ya kwanta ya huta har sahi kuma ga cikin daji sai ya aje kaya ne sai ya ja layi ya kewaye da inda zai kwanci bayan ya kewaye inda zai kwanci sai ya karanta ƙwar'ani neman tsari ga Allah ya kamata wannan aya a ba su yi sa'adar mako? Allah maɗaukakin sarki ya ce inna rabbakumullahu labi khalaqa samawa ta arfi su su إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل, يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الأمر ألا له الخلق والأمر تبارك, تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تبرعا وخفيا إنه, لا يحب المعتدين وأن الآية قد يجود كرنتا سيكونتيني ya yi kwanci yana nan kwance yana kwana sai ga wasu aljannu guda biyu aljari guda sai ce guda bari in shiga cikin hanji ne in kaɗe mai hanji in kashe shi sai wanda ya ya tsallaka layin nan da mutum ne ja wallahi ya kasa aljari na fa ya wanda ya yi duk da shi ya tsallaka ya fada ya iske mutumin ga inda kaya ne ya shiga cikin ciki ne kun san jinnu an ba su iko Allah ya ba su iko akan shiga cikin jikin ɗan adam manzo Allah ya faɗi yace inna shaytana yajri min ibn adam majra dami lalle shaidan yana shiga cikin jiki da adam inda jini ya gudana cikin jijiya ka shiga kai an yi shiga da wani aljini ya ce wallahi ka gane wannan nan mu jinnu har cikin kwai muna shiga cikin kwai suka shiga to wanda ka shiga iska na yanzu jinnu yana iya daga nan ya ce ya dawo yanzu ko minti guda ba a ba ya ce ya dawo wallahi kuma wallahi yana iya to amma yanzu ga cikin jikin ɗan adam ya ma tsallaka layi ya shiga ya kasa Allah ya hana mai sai shi gudan ya ce shi ko bari in shiga in tsallaka in shiga in shiga cikin kwakwalwa sai in juye ma hankali ya haukaci shi ko yadda yake ya tsallaka wallahi ya kasa yan uwa musulmi akwai abin da ya kai wanga to wallahi ku bari mu faɗa muku rike qur'ani ku ci komi duk wasu bide bide duk wata buɗa wadda abbaka da ja wallahi ku barta da akwai mata masu baƙar buɗa jama'a ko babu akwai masu jabbuɗa ja jajawur in duk irin wa'annan ba a bukatar su ga musulmi Qur'ani ya ishe ka duk wani mutum da ka sani gaba ya gare ka wala ka ƙura'ani bai iya ba sai shi wahala ta koma bisa kai ne komi bai iyawa da kai saboda ku kwantar da hankalinku in dai kun yarda da ƙura'ani ku rike wallahi ba ku walakanta duk wata matsala ta taso ku rike Allah maɗaukakin sarki ya ba mu alƙur'ani dan mu rike shi Allah maɗaukakin sarki ya ce kitabun anzalallahu ilayka kitabun anzalallahu ilayka litukhrijan litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur Allah maɗaukakin sarki kitabun anzalallahu ilayka littafin qur'ani littafin da muka sauka da shi zuwa gare ka Allah ya ce litukhrijan nas man ka fitar da mutane min adh-dhulumati daga dufai ila nuri zuwa ga haske inji Allah saboda haka gaskiya wannan abun ya yi shawa kwarai da gaske ku zanka samun lokaci suna saukar ƙura'ani in kuka sauka ku tsaya ku yi addu'o'i ga Allah ku faɗa mu Allah bukatocin kuma ku sa bayan Allah ciki ku ba gaskiya ba kada ku kada ku yi addu'a ku kadai ku sa wasu bayan Allah ciki don an ce lokacin da ka sa wani bawan Allah ciki kuma sai a ce Allah abinda ka roƙa mai kuma Allah ya baka hakan to kaga akwai akwai muhimmanci ke to Allah ya samu dace amin to abinda muka san mu tsaye lokaci kaɗan da yake lokacin mu bai da yawa ko ba gaskiya ba abinda muka san mu yi magana jama'a shine wace gudunmuwa mace za ta ba su domin gyara mijinta domin kada ku ɗauka cewa wai kuna kuka jiran sai magaje sun gyara su gyara ku wata Allah ya bai ta mijinta rowa gari to wace gudunmuwa za ke ba su a ki gyara wannan hali ya gyaru wata kuma ita kun mijinta yawon dare gare abin da ne yawon dare shine bai dawa gida sai karfe daya ba wa'azi ya ta ba ba karatu ya ta ba a'a tana tabbin mai shayi yana kwance ko ana hira bai dawa sai sha biyu ko karfe daya shi ku ita ku wata Allah ya jarabe ta mijinta yawan bace bace a jima a jima ya cika baki ne ya hurji ya cika baki ya hurji hmm. ya kaza kaza ba, ya baci mutum ya baci dabba to wani irin mataki ke za ki ɗauka matsayinki na masu shirin gyara shi ba sai mun kai ga mazaje masu faɗan mata ba don akwai wasu maza Allah ya jarabe su da mata ta yi cikin gida amma yana can wasu ya ya yawace ba su yi magana a kansu ba su yi magana da mazaje masu shaye shaye ba ya shigo cikin ɗaki ya busa miki hayaki da akwai mazajen da aka jaraba da wannan babu yadda zaki sannan akwai wasu mazajen da Allah ya jaraba su ku dauke-dauke ba sai mun kai ga waɗannan matsalolin ba to akwai wata matsala babba wata ta mata musamman matan ƙwarai shine rashin tashi su bahin ga ka da miji cikin ɗaki a yi kiran sallah na ɗaya a yi kiran sallah na biyu lokacin da ma an kai na biyu lokacin ya ƙara jawo zane sai ƙaru wato ba dare ya kamata ku yi ba ina son in faɗa muku illolin haka nan wallahi da mutum ya san musibar da akwai na kwanci lokacin asuba wallahi da bai kwanta ba lokacin asuba lokaci ne mai tsada lokacin asuba lokaci ne mai mahimmanci kwarai shi yasa Allah madaukakin sarki ya mai da wani lokaci lokacin yi safar shi kana gan duk qur'ani zai magana sai ce wal mustaghfirina wal mustaghfirina bil ashar Allah ba duk shin sarki da masu istighfari lokacin sahur lokacin sahur bayan Allah sun tayar suna suna astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah astaghfirullah Allah yana ganin mutuncin masu istighfari lokacin sahur sannan kuna gani ƙur'ani mafi yawanci Allah maɗaukakin sarki sai shi magana mutane ka cikin dare to yanzu ke mijinki ya kwanci yana yiwa abin da ya sa kwanci lokacin asuba bai kwanta da wuri ba zai zake ga ana samun wasu mazaje sai ta kallo an kalli arewa an kalli hijira an kalli wane ne har ƙarfe uku da dare jama'a tsakaninku da Allah wanda ya kwanta ƙarfe uku na dare akwai alamar tashi su bai da Ta kaga yana da wahala to wallahi ki taimaka wa mijinki ya zanga tashi lokacin asuba hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi yace ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar suna bibiyar ku mala'iku da dare da mala'iku da rana fa yastami'una sai su mala'ikun suna haduwa inda salatul fajr wa salatul asr lokacin asuba da lokacin la'asar sai su mala'ikun in suka taho suka rubuta waɗanda aka iske suna su bayan sai su ta wurin Allah sai Allah ya ce kaifa wajattum ibadi ƙara kuka samu bayina da la'asar da kuka ta yi sai su ce ya Allah wajadnahum wahum yusallun mu iske suna sallah asar sannan to ya huka baro su yahuda su bayan ce ya Allah mun baro bayan mun baro bayan ka suna sallar sallar su bayan jama'a yana tambaye ku tsakanin ku da Allah duk wanda a cikin na fara mala'iku suna faɗi ne kenan an ce ya faɗa ma Allah shi bai ciki ina ciki yana cikin na kwana bai ciki yanzu kai kana yadda mijinka yana can kwance bai ciki eh? Allah madaukakin sarki ya faɗa game da sallar subahin a cikin sotul Isra'il yace wa qur rabbi akhrijni adkhilni mudkhala sidqin wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira رغبا وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا رغبا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا uwa musulmi wallahi ku sani sallar su baya sana daga cikin sallar da Allah ya ɗauke da muhimmanci mala'iku kasa suwa musamman so su kalli masu zuwa su baya ku bari ba ku labarin wata mata ita Allah ya taimake ta kamar irin kusa, masu zuwa makaranta tana ganin akwai illa tana zama da mutum cikin ɗaki biyar su baya wallahi in lokacin su bane ta kama tafsai tana faɗin wana tashi habawa na tashi an yi kira na ɗaya tashiwa ne har aka yi kira na biyu tashiwa ne kai sai ya kai su tsoron ta wanke mai idon da Allah jama'a abin nan an kuma baya ko ba kuma baya to ke kina da da wannan wallahi kake da wannan ana na tashiwa ne tashiwa ne kai sai da yake tace ta ce ke ke do Allah wai ke wanda nisa suka damu na do Allah cewa da ne ka tashi ka samu alheri da kai sai da yake in ya tashi wala sai ya ce ba cikin kasa shi zama dini sai an yi su bayan an ƙari la sai dawo sai dawo sun ya kwanta sannan ta koma ta gano wannan sai zan wallahi ta sosai kera da ke ni ta kama da kiyar ta kama da kiyar sai ya yi nisa sai ta dawo wai ga masallacin da ya kamata ya ta inda jama'a suke da yawa sai ya tai wani karamin masallaci inda ba mutane da yawa sai ka salla sai ta gano haka nan kuma kai sai ya kai wallahi sai ta kai shi masallaci ya shiga sannan ka dawo shi jama'a ta yi wai kuma ta tsaye ba wai ni abin da ka son ku gane ana ne wai ba wai ka kyara namiji wai ga karan da hankalinka ne ba a'a duk wani alheri ka sa mijin kai yi musamman ba wai sahi su ba ɗaya ba mijinka ya yanke mai yan uwa nai ko ka sa shiga wuce mai gida ka shiga mace magano su sai musu mutum kawai magano ga yakka can uwa ku guda uban ku guda ka rika ɗan sabulu ɗaya eh, to ka mutum makai mata sai ki ce ki sa shiga ba ku te ki ce ki yi wannan zumunta duk yan uwa yadda da ya ka ki sa shi ta ya kullu zumunta su da su duk wani dan uwa ne ki sa ya taimaka ma ina da hali ba wai sahi su ba ɗaya ba ta yanzu ku bari ba ku labarin wata wata da mijin shi bai ko su ba ga azumi sai ya kai ta wanke mai ido ne ta wanke yi baki ne yana nan da zaka kawafinta sau komawa baya sai ya kai wallahi har da lomar su sai an same ga baki yana nan kwanci Subhanallah. sai ranar kaddara Allah ta ci shi sai ya sake ta wallahi da ya sake ta kuma sai aka yi dai dabga azumi ran da ya to azumin harko wallahi sai wuce ko da ta hara ta hito kun wani wani bi kaddauri da ya guba su da shi wallahi da ya saje azumin harko ya koma kwana na biyu wallahi kuma sake nomewa ya koma ya saji na uku wallahi sai wuce da kuka yau shi Allah ku na na mata ya wallahi shi yasa duk da ganin mutum wallahi ya da umfani ne wallahi mace mai addini ba arguwa da ita saboda mi saboda ta ga addini shi yasa lokacin da manzo Allah ya saki Hafsa nan dan sai ga mala'ika ya sheko da gudu ya ce Allah ya ce in faɗa maka mai da ta ce hmm. fa inna ha sawamatun sawama saboda mai mutace ne mai yawan azumi mai yawan kiyamul layli Allah ya ce a mashi ta ɗakinta sai ta koma ɗakinta dole saboda umarnin Allah ne to amma ke ke da babu mala'ikan zai tuwa ya ce mashi ɗakin kama ibada ki in kina son ki rike auren ki da kyau ki kama ibada ki kama kiyamul laili ki kama azumin nafila ki kama kiyamul kira azumin nafila sai Allah ya hoke miki auren ki duk wasu gingimu mijin ki sai ran sun yi sauki kuma wallahi namiji na jin tsoron mace mai ibada namiji suna jin tsoron ta mace mai ibada dan gane kamar halaka ne ai muna jin maza suna hodi sai ce wallahi wanda akwai yawan ibada da gaita ni dai wallahi mata ta akwai yawan ibada duk dare na ta ta ta kama kiyamul laili ga ta da karatun qur'ani ga ta da azkaru in sa ya ta waye Gasa da yawan sallolin dare muna ji maza suna faɗi to amma yanzu ke Allah ya haɗa ki da miji wanda in dare ya kama kusa kwana ne har sai safiya ta waye to wani kokari zaki ki gyara hali ne eh bai yiwa a cika kyala mutum ɗaya halaka sannan ba ku san wani abu ba lokacin su bahin lokaci na mai tsada wanda ana rabon arziki lokacin ba imamu ibn qayyim jawziya Allah shi masa rahama yace akwai wasu lokutan da Allah ka rabon arziki shine da gaskiya akwai lokacin asuba duk wanda an ka biyo an ka iske yana kwanan sahi ba a raba da shi sannan ya ce daga cikin alamomin tsiya abinda kawo tsiya rashin arziki talauci wala shi ne kwanan sahi mata ku bar kwanan sahi zama yana kun gane magana ta kogo gane ba Wala ku bar kwanan sahi duk wanda ka sanya arziki abinda an mahimmancin arziki wa kaɗi ba kaɗan ma wani kai lalura kai ka biya bukatar ka cikin kwanciyar hankali kuma wani ya so kaɗan mai shi da aka magana arziki amma yau kawaye gari baka da kofi cikin ɗakin ka wani ya so ɗa gare ka baka iya bashi bal ma kai kana faɗa amma ka bai ba sau da wallahi ku bar kwanan sahi abinda an ka sani ga mutanen kirki ko da yi kwana yayi nisa kusan azuba ka tashi kiran warin ka tashi ko da ka kai nesa kwarai kiran warin ka tashi ɗan minti talatin sun ka rage a sallah minti talatin ka samu kaɗan wani abu ana nan su bayan ta yi a yi kiran sallah na biyu ka yi sallah in ka yi sallah ka gama ka so ka yi azkaru wa'anda aka yi na sahi na neman tsari na neman arziki ka gama ka yi karatun ƙur'ani wasu ayoyi ko da sura guda gajeruwa ko aya goma ka yi sai ka yi addu'o'i sai ka tashi zuwa share ɗakin ka tashi zuwa gyare-gyare ɗakin da goge-goge sai ka sai ka yi wanka ka gyara wa abincin ka mijinka sawaye da sauransu ya ci amma sai ga wasu mata suna suna kwance ba su yi bahin ba ba su yi azkaru ba ba su yi karatun qur'ani ba ba su share ɗaki ba har miji ta zuwa daji wani miji wala sai ya azama wala sai ya azama kai ne zazzahiya ce suna ta kuma fana miyan an wanga abu eh ire-iren masu kasara ba mai azawa sai mu ce mu haka nan kawo ki da sadi daji ai ai mugu abu an ce wani mutum na ya ce daji yana aiki sai an ka ɗauko shi da an ka ɗauko shi sai an kashi asibiti da an ka ɗauko an ka aje shi komi bai iya ba. da aje zama sai aje tsaye sai ya faɗuwa zai sai a rike shi da likita ya so an ka sai diba ido ne da ya dibi ijiya ta yi ya ɗaga gira ta ya dibe ta sai ce a kawo mai kunu mai ɗan zahi-zahi sai an ka ba kunu mai ɗan zahi-zahi ya sha can sai jiki zuwa ya fara kayo mai can bayan ɗan lokaci kuma likita ya ce a kuma ba shi hura an kawo mai hura ya sha sai ta hajjanta nan da nan ko da an ka ahama ashe yunwa ka sai ba ƙwaya ko guda allura ko guda ba a yi ba kuma ƙwaya ko guda ba a bashi kuma gashi ya riga ya tashi yan wa musulmi wace hanyoyi na za ku bi wurin taimaka mazajin kurin tashi salatu ba ne hanya ta farko keke zan kina tashi mataki na farko ki daure ya zan ke kina tashi don wanda bai tashi yana da wani an ce faɗi da shi shai obe shi wanda bai da obe ba sai baka tashi su ba na aikata da wani kenan na farko ke ki fara tashi tuku ki iya kina tashi ke ki abin nan kina iya tashi ki su bahin cikin jama'a wannan shine mataki na farko sannan mataki na biyu a sa alam kun gane alam yanzu kowace waya babu da bata da alam ina ganin da karama da babu ko da alam sai dai wata kukanta ya na wata ki samu alam ko na karatun qur'ani ko na wani abu dai wanda zai zai tadda ki lokacin ki ki tashi zama kun gane magana ta ko gane ba sannan mataki na uku a kwanta da wuri a kwanta da ne da wuri duk wanda ka sai ya tashi da wuri ya kwanta da wuri da yanzu wanda ya kai karfe uku na dare yana kallo musamman yanzu jarabawa ga da Allah shi goma da cikin kasar ka ko mace tura suka kama cikin kasar ka malam arewa mulkwara 90 da daɗin kowa da ɗakin amarya da ɗakin ango <laughs> waɗanda abubuwa sun shigo sun zama na bala'i wallahi kila ka rama gidanka babu su koma Allah ya taimake ka a imana to da Allah rama da ƙwar'ayin da waɗannan kaya suna haɗuwa. su haduwa shi yasa kuma ƙwar'ayin ne laya halushi to saboda ka abinda aka so gare ku don Allah kada ku bai su doki hankalin kuna kai dage ba ku tashi kuna kai dage kuna kallon saboda wani bi sai an dibi lokacin da ya kamata mutum ya kwanta sai a sawo wani kasin mai bala'i ka hankali sha biyu na yi sai a ce bara a kaɗo wani kasin wanda ka a duk wanda ka ya kalle ko a sa lokacin kallo ne ɗaya shi ke sai a ɗauke hankalin mutane matasan mu lokacin ana sa ɗauke hankalin su ga harkar ƙwallo sai a bashi ƙwallo a kai tsaye ya koya da gaisu ƙarfe uku na dare lafiya a sa ƙwallo wata ƙwallo kuma sai a sata bayan magariba don a hana ma zuwa sun isha'i wata ƙwallo sai a ɗauke ta a sata lokacin da ko ka so ka tashi ba ka tashi ga lokacin sallaye. ko a sa lokacin jima'a a ga wanda za ka yi an ka ce akwai wani gidan ƙwallo suna gane hakan sai sun kai masallaci gidan ƙwallo nan garin ka an kai masallaci cikin gidan kallon ƙwallo da sun kai masallaci da lokacin sallaye ya ballo ta kai ballo lokacin da ana son kowa ya gami da ake ciki yace wallahi da an kace an ka fara sallah ana kabar sallah sai wa'anda sun take tafi su sai wani ce penalty an kai kowa sai wallahi wannan sallah sai sallah bai son a buga bai ga wanda an ka buga ba sai sallah so jaraba yanzu jaraba irin ta waya da kuma gani wayar ka akwai wanda an ka bugo mai wallahi har Allahu akbar hmm. sai ya ɗauko ya ko da jiba sai ya ga shi wanda ka san bugawa wanda ka san bugo mai na hmm. wallahi sai ya ce assalamu alaikum <laughs> ya salame sai ya ɗauki waya yanzu ku faɗa min tsakanin wanda ya bugo mai da Allah da ya halice shi wani ya kamata to shi yasa kuwa ganin wallahi kaya kallon akwai jaraba cikin su da yawa ko ba gaskiya ba bayan haka shawara ta gare ku ga mazajen ku abu na farko duk wanda ka son ya fi na nasara da miji ne ya zanka ta yi tsaye ki matsa mai cikin hikima ya zanka zuwa kuma ki yi a hankali a hankali a hankali a hankali kada ki matsa da wala wannan miji gane ka yake matsa mai shawara da to halar ke ada aljanna bale ki bani in ma baki a miya ba sai ya ɗauki wasu mataki na kunta miki don kina tafi su amma ki dinga hikimomi ki dinga ɗauka wasu hikimomi kuma la ku bari faɗa muku duk mutum da ka ibada na kusa gari in bai yi wallahi damuwa shi ko ga ɗaki ya ga wannan sashi na kiyamun laidar da dare ya kashe wuta komi ya shi hida ta ya shi da duma na sallah sauran sun suna kwana wala duk wanda ya farko ya gane tsaye wala ya gabani faduwa zai so wani ya ɗauko mana aiki dole ka tashi ka saboda ka shiyasa duk lokacin da mai gidanka mai gidanka ya fahimci kana ibada sosai wala shi ma kama abu saboda ka kama musu wallahi su zanga sa sallah kada Allah ya mai su baya domin annabi ya ce wala ya zalun nasu ya ta'akharun hatta yu'akhiruhum Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin Qur'ani suratul hijri Allah ya ce wala qad alimna almustaqdimin minkum wala qad alimna almustaqdimin minkum wala qad alimna almustaakhirin Allah maɗaukakin sarki yace wala qad alimnal mustaqdimin minkum hakika mun san yan gaba gaba cikin kuma wala qad alimnal mustaakhirin kuma hakika mun san yan baya Allah ya ce mun san yan gaba gaba mun san yan baya baya sai manzon Allah ya ce wala yanna wala yazalu an-nasu yata'akhkharun mutane ba su gushewa suna yi baya baya baya baya hatta yu'akhiruhum Allah sai Allah bai shi baya wallahi duk wanda kai baya ba sai Allah mai sai baya yan uwa musulmi sharar da ka ba mu shi ne, ku yi ƙoƙari mazajen ku su dinga kula da sallah ta tsayu domin annabi ya faɗa masa sallah in ta tsayu komai mai sauki na kuma sallah mafi nauyi ga munafukan Allah annabi da salatu sallar subahin da sallar isha'i walau ya alamuna ma fihi ma la'atawhu ma walau habwan da sun san abinda Allah ka basuwa ga sallar nan da sun zo mata kowa da jin gindi ne kana jan ƙasa haka isa masallaci da ka san abin da Allah ka ba su wani hadisi a nabi ce wallahi da mutum ya san yake yana samu wani kashi mai matsi ba wai kashin aka magana ba, za ka samu nama mai daɗi wallahi da mutum na zuwa da a ce duk wanda ke sanin su baya ana shi dubu goma da duk masallaci ya gargafe sun cika juma ba haka yana ba wallahi da sun cika gaba dai. to a ashe mutane suna wa dukiya nawa kun san Allah ya wa dan adam shaidu game da dukiya Ya ce wa innahu li hubbil khairi wa innahu li hubbil khairi la shadid Allah wanda kudin ke yace wa innahu lalle shi dan adam li hubbil khairi min son dukiya eh an kace magana kudi ka la shadid me tsanani ne dan adam ya tsanani shi yasa wasu wurare in mutun ya mutu in za a sashi kawai sai a samu su yan kuɗi sai a sami kitu sai a ce inda zai na can in ya ga abin sai ya sai to ba su da addini na ba ba masu addini na ba wallahi suka ce in mutu ya rasu akwai ɗan kulki da aka haɗa shi sai a samu ɗan ice gwamin gora sai a sami da shi ciki sai a samu su 'yan tuwahi a sami sai a samu su 'yan kudi a sami cewa iya za a zo tsoro ga ici na kusa gare sannan ga yan tuwahi ne nan to akwai wani kahi da ya mutu ya mota sai ka so a tare da ita wasu mota ta da ya ka so gare ne wallahi wani kahi na da ya mutu ya ce mota na son ta yake da Allah yana son in yi mutu ya wasiya ta yi yana son da Allah in yi mutu a sahi kabar ya tare da motar ni wallahi na ganin san da ya mutu gidan gaba bisa tari an ka aza shiga shigawa ya mutu kwance bisa tari wallahi an ka ɗauki an ka aka yi galamba aka yi ginar rami ƙasa wallahi da shi da mota aka motar nan mai hannu ta ɗauke mota da gaba da shi an ka sa shi an ka zo to iya sai lahira ya tuka kuma suke nan eh to shi yasa musulunci wani abu na shi musulunci a dinda qur'ani yace wa allaysa lil insani wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna wa anna sa'ayahu sa'fa yura thumma thumma yujzahu al jazaa law fa Allah madaukakin sarki yace wa allaysa lil insani illa ma sa'a babu abinda mutum zai samu sai abinda da aikata aiki ina ka umwani annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi an karantar da ku cewa idan mutum ya mutu abubuwa uku karkiya sai makabarta da dukiya sai da iyali ne da aiki dai sai guda biyu su dawo guda ya tsaya ta jama'a waka dawowa iyali sai su dawo gida dukiya sai motoci da aka ɗauka aka ce makabarta sai su dawo gida wa bai rage wata da shi aikin shi da yi sallah sai da yi da azumi da sadaka da alherin da yi wala su ira tsaya da shi hmm. babu abin da ka tsaya shi wala sai su shi yasa wani malami da aka ce yana wani yana wa'azi makabarta sai ya ga wanda daga cikin uwa zuba kuka ɗaya yana ta wa'azi ya ce wallahi kun ga mai kukan ga wallahi da ƙarfe takwas da ya yi haƙuri na har ƙarfe takwas wallahi dawo shi ta gida zai bai fara ƙabarin komi daɗewa wallahi dare ya da duhu ya fara shiga dawa gida za ka yi wa za ka bari ɗan uwanka sun ka baro ba ka iya kwana wurin dole ka dawo gida ka dawo gida ka bari sun shi ɗai sannan ko kana nan zaman ka nan bai da unhwani gare aikin nan da yi wallahi shi zai taimake shi shi yasa aka son ɗan adam ya yi aiki na ƙwaye wallahi tana da lokaci ne wallahi da ka mutu shi kenan komi ya tsaya wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma aiki da sun sai ga abin shi wallahi wallahi in uwa musulmi ku sani in mutum ya mutu yau wallahi yau bai kwana sai ya san masauki ne a dana kwauta yau yau din mutum ya mutu ana sashi wallahi ba a kwana sai an tabbatar mai daga masaukin na aljanna kwauta jama'a mai an hwani mutum yana bata lokaci ne gaban za a eh? sallar su bayan duka minti nawa an gama duka wallahi ba a daɗewa ni duk garga ba san masallacin da ana minti latin ana sallar su bayan daga inda aka minti biyar sai minti goma an gama an sallai mutane wanda ka tsaya a zakaru ya tsaya wanda koma gida ya koma gida to amma sai abin zai baka tsoro ya baka mamaki ɗan azumi ya taho sai ga duk masallaci sun cika wallahi bahin mutane sun cika Allah ya ba gani haka nan duk yoyi sai ga masallaci na cikar su bayan amma ana cewa an gama azumi an sallaɗi da an gama sai ga masallaci ya fara ramewa kaɗan kaɗan hmm. in masallaci ya cika sai ga sahun baya ya fara jayewa babu shi hmm. rana ta biyu sai ga sahu na uku eh, sahu na biyu na baya ya jaye can sai ga masallaci ya koma ya rame duk ina mutane suna jin kunkunci su gida suna fara hmm. sai ka ce an gafarta musu jama'a an gafar sama baka so ka nemi ka gode ma Allah ga gafar da an kai maka shi Allah na gode da ka gafarta ni ai akwai sabai da Allah ya ce ya gafarta musu sun yi zaman su ba su zaman su ba mutum kama jiki yake kun wallahi jama'a ku bari faɗa muku wata magana ku rike ta da kyau duk in ka ga mutum na gaba gaba aiki alheri Allah sun yi yake in Allah bai son ka wallahi ku rakai ga aiki alheri baka zuwa ko ya kai kai wallahi sai ya sa wani ta ya doke ma hankali Allah bai san da haraka ce ai ko nan duniya in mutum ba ka san mutum da haraka duniya ne kawai ka sani ko baka sani ba to wallahi duk ga mijinka ana kora ce ga haraka addini wallahi Allah sune na addini ki ta hitse wallahi ki roki Allah ki bi hanyoyi ki ga ya dawo mahanya hanya kuma wallahi ku mata kuna da kalaman da aka saurara muku da yawa babu wadda ba ta da kalaman da aka saurara daga mijinta wallahi mijinka duk yadda yayi wallahi na saurara maka jama'a kuna saurari yana da kyau kada ki ce a'a ni mijina ya masan banza ba kowa nake gare ba magana ta ba wallahi ba ga nan muddin kuna tare auren ki kai wallahi kina da magana da kika faɗa mai saurare ki sai dai in ki kan ki gare shi wannan daban ne amma muddin da aure an kai na mutunci to babu shakka akwai magana ki hudu ya saurara miki to da hakan na ke ma kina da wani matakin da kamata ki ɗauka na gyara hali ne in mijinki ya gyaru to yanzu gidan an ɗauku gyaruwa ta saba'in cikin ɗari sura talatin talatin ɗin da ke da ɗayanki ke ku an Allah kuma ke ke gyaru sura goma su yara wannan biza za su yi uwa ta zanta ƙware uba na ƙware to ɗami ka jira dj yanzu ga malama ɗanta yana yana yana busau ya haddace ƙur'ani kuna ganin babu hannun suke babu hannun uba ne suke eh yanzu yaro dan karamin ina cin shekara ko 20 bai kai ba ya harta Qur'ani duka 15 kuma yana cin wurin gyaran karatu da kuma koyon kira'o'i na Qur'ani jama'a akwai alheri ko babu amma wai yanzu sai ku ce wai to mu dai wallahi yaran ga mun yi mun yi mun yi su bar mugun alfin ga sun ki bari ni wallahi ban san wa zan yi ba uba na yayi yayi yaran ga mu san wa zan yi da Allah malam ku taimaka ma du'a'i wallahi kama jikinki ba gaskiya na ba kama jikinki wallahi ba gaskiya na ba duk dan da in ya ji yunwa wurin ki zuwa ki bashi abinci ya yi kaɗan ki ce wai ga abin da kika so ya bari ce bai bari uwa ya kusa wa'ayi da kyau ina muku magana gani saboda koyo abin ya cire na sosai sai ga dan musulmi ya taho da aski na arna wanda kai kan ka wallahi ko arnan garin ku ba su irin wannan aski yaro ya zuba lawan donai irin ɗabi'a ɗan luwaɗi yaro yanzu yaran yanzu wai hadda murjani suka sawa murjani irin murjanin gada eh sarakunan kahire ka sa wasan kudu sai ga yaro ya samu jami ya hito shi da iska jama'a kuna ganin haka za mu ci gaba kina gani yanzu in baba ne ya mutu ya gadi gidan kuna ganin ana mai kyau ana yin dadon kwarai ga wani ba annabi ya ce wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa inni khiftul mawaliya min wara'i وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا wani ba annabi za ka kawo Allah kuka Allah ka ban haihu Allah shekara ta kusan ɗari Allah ban haihu ba Allah ina jin tsoron masu biyuwa bayana ga gadon gada nake na annabci na manzanci na wa'azi Allah banda masu gadon Allah ka fa habli min ladunka waliyan Allah kai baiwa ka bani da mai gado na yarisu ni wannan zai gade ni wa yarisu min ali yaqub kuma ya gade iyalin gida annabi yaqub waj'alhu rabbi radiya Allah ka sanya shi zai yarda dai wurin ka ya Allah in za ka bani da ka bani da wanda ka yarda da shi Allah kelan wanda in ya tone nin mutu abin kware zai gidan nan jama'a Allah ya amsa ko bai amsa Allah ya amsa ya bashi kuma ya bashi mai gadon kwaye to amma yanzu ke kina ganin yaro ya ɗauko lalaci yaron ga bai da aiki sai kwallo ya ƙi zuwa islamiyya yaron ga har tuwahin da ya kasawa bai sa tuwahin irin waɗanda ba ne kasawa kuma kina ganin kira kallo ke kyali na wa maza magana ce yanzu ku kuna ganin anya ta yi gana yi kai kana son ka sa kaftani ka sa hullarka kaya na mutunci amma ɗanka yana sa sagin ya sa matsatsen wando ya zazzale wando ne ƙasa ya yi wani mugun aski ya sa munduwa ya bar aka hawa zaro-zaro kuma kai kana gani da kai da shi ba guda ba kuma ka kyale kana ganin abin nan hina yi wallahi jama'a abin nan dai mata ku kama cikin ki barazana mana ranar ya shigo cewa ne taho ka sa ɗaki cewa na kaga askin da ka kai wallahi ban so ne ka ce ka ɗebe shi su ma ba ki ganin duk matasa duk abokai na irin ne suka sa irin suka yi ce ni dai na ce da kai da su ba dana ba sai ka ɗebe shi wata rana in ki ki sai ki sha toka hmm. in ya toko magana ba ki kyale shi ki ba shi abinci amma ki taba su ba na rake kyale ba ki to na ci ka bar wani aski ba ka bari ana na ana haki da tanki ka ce to bari faɗa maka jiya ni daga yanzu kakka ma ce uwarka nake sai ki ja tankiya ki sha toka sai ya kasa ina gabas ina yamma bai gane ba wallahi kina gari zai dawo mu hanya amma yanzu ku uwaye saboda sassabci ku sai ku bai hayawo lalata wallahi sai ga wata cewa to ai ai haƙi na ubane na ne shi da haƙi wa ne ni ban da laihi Allah a wallahi ta da lahi wallahi ki kama cikin kici a Ko mi girman mutum wallahi uwa sai dole ya duka mata dan in bai duka mata ba abubuwa guda biyu za su faru na farko dai ko abu kai ne iska wala dai da ruka su ce kai uwa wallahi rabi da uwa na ji da Allah in ta ce kabila wallahi wani bi uba na aka dan wato jiya amma uwa wallahi ba ai mata dan Allah ya ba da bashi bai ba da bashi hakkin uwa yi. shi yasa duk wanda kike bai gama da uwa ta lahiya ba wallahi shi ma bai gama lahiya kuma ku sai da ku gani saboda ba mu ce ku yi mugun addu'a ba ku yi kina san kira san kiya amma kina san kiya du'a'i in ki kai gushi ƙasa kina addu'a in ki azumin nafila kina addu'a komi ki kina da kina addu'a Allah ka shiya ni yaran Allah ka yi abun koyi da su Allah kada ka bari su lalace ki ta addu'a ki ta addu'a ki ta addu'a ku dibi addu'a da Annabi Ibrahim yayi Annabi Ibrahim yayi addu'o'i ga iyali addu'o'i ma sosu Ibrahim mm. ana ma ko kaɗan cikin su ya kamata kawo nan ربنا بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة نعم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نعم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ku ji addu'in da Ibrahim yayi ya daga hannu yana roƙon Allah kun san ɗaya ne dun mazana gaba ɗaya annabi Ibrahim ya mace ko guda bi ai ba Allah dun maza ya bashi to shi yana ce musu addu'a yana ce musu addu'a kuma shi aka ce duk biya ne annabawan Allah na gaba ɗansu saboda yawan addu'a da ya kawo ɗiyan kun ji ya yi addu'a wa ɗiya ne ya yi addu'a wa uwaye Ya ce rabbi ja'alni muqima salati hmm. Allah ka sanya ni mai tsaye da sallah wa min zurriyyati haka ma zuriyata ka sasa mai tsaye da sallah rabu yace rabbana wa taqabbal du'a hmm. Allah ka ashi addu'a saboda ya san da zarar aka samu tun ya tsaye da sallah shike gyaruwa ta taho mai da mutun ya bar sallah don an samu matsala amma in mutun ya zina tsaye da sallah tsaye da sallah ba wai ina yin sallah sai ke ta tsaya wallahi duk da yanki in suka tsira sallah shi kenan kin huta tarbiya dai Allah ya taimake ki shi yasa nayi ma wasu nayi ma wasu mata addu'a shi yammu na'am su tura diyan su ƙanana shekara biyar shidda su to mu su bahi da su amma wallahi mazan su suna kan kwance uwayen yaran nan namiji na kan kwance ga ɗiyarin ƴan ƙanana shekara biyar sun to mu sallar su cikin masallaci ni ma uwayen su mata addu'a na'am da ce in eh, yaran ga Allah shi wa uwayensu masu albarka ɗan yaro ɗan ƙarami ɗan shekara biyar an sai ya tashi an wanke mai ido ne ya yi arwalla ya to masallaci uba yana tankon cikin zane to kaga yanzu ita ta kama jikinta kila uba ya haƙarenta wa musali mijinta ya ta yanzu ga ɗayan sanar ita su ta ta su rosu ko nan dai a samu sassafci ko to ubangiji Allah ka shigar da biyan mu amin jama'a kun yi hakuri mun ci zamu minti 30 mun ce kusan awa guda Allah muna roƙonka da suga yanka ka samu gama lafiya amin abinda muka hudi daidai Allah ka bala da karantawa kuskure da muka yi kuma Allah ka yaji muna amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh